radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Hausa VOH ne yake magana a cikin shirin sa na rana zagaye na biyu a jirin shirin da muka saba ka muku a kowace rana. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma ana cikin koshin lafiya. To a jerin shirin da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin nan na mu koma noma sai kuma mu koyi harshen Farsanci. Waɗannan su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku a shirin namu na wannan lokacin. amma kafin hakan sai an fara da shirin nan na ko kun san da ke leko muku wasu daga cikin mahimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana ai sauraro lafiya ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau juma'a 20 ga watan janairun shekara ta 2023 wanda daidai da 26 ga watan jimada thani na shekara 1444 hijira kamariya masu ware kun san cewa shekaru 44 da suka gabata a rana irin ta yau a dare lokacin da sarautar sarki sha ta fara girgiza da kuma kaduwa kuma alamun faduwa suka fara bayyana a fili mutane suka bude gidajen yari a duk faɗin ƙasar iran domin kubutar da waɗanda sarkin ya jefa su gidajen yari bisa zalunci da kuma kama karya bayan hakuma sojin sarki sha da dama sun koma sun shiga cikin sahun masu zanga-zanga na la'antarsa tare da yin bore domin kawar da mulkin sa na zalunci da kama karya. masu kun san cewa shekaru 38 da sa gabata rana irin ta yau babban malamin addinin musulunci ko mai gurmaya da sarakunan pahlawiyawa a iran wato ayatollah said ahmad khonsari ya rasu an haifi ayatollah khonsari a garin khonsar na kasar iran ya rasa iyayensa tun yana karami don haka ya girma a gaban yayansa ayatollah Hunsari ya fara karatu a birnin isfahan daga baya kuma ya koma birnin najib na iraki bayan karatu mai zurfi a najib ya fara karantarwa da kuma wallafe-wallafe na littafai sannan kuma yana daga cikin manyan malamai waɗanda suke goyon bayan marigayi imam khomeini a gurmai da ya da sarakunan iran don haka ya dawo birnin tehran da zama wanda ya sa sarki sha ya fara taga tsantsan da lamarinsa musamman ma kan abin da ya shafi marigayi imam khomeini da ƙarshen masu saurari kun san cewa shekaru 27 da suka gabata a ranar irin ta yau mahdi bazargan firaministan iran na farko ya rasu bazargan da ya yi karatu a tehran kafin daga bisani ya tafi faransa inda ya ci gaba da karatunsa daga bisani kuma ya dawo tehran inda ya koyar a jami'ar tehran dr bazargan ya fice a bangaren siyasa inda ya kasance daga cikin masu sukar salon mulkin sarki sha da kuma bayan juyin juhali wanda hakan ya sa aka rufe shi a gidan kaso a lokuta daban-daban bayan samun nasarar juyin juhali an naɗa shi a matsayin prime minister na farko a iran bayan watanni tara kuma saboda wasu dalilai na sabanin fahimta tsakaninsa da manyan jagorin juyin gwamnati ta tuɓe shi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 masu sauraro sallama da fatan kuma ana cikin ƙoshin lafiya hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin namu na wannan lokacin to jerin shirye-shiryen da muke ɗauke za su zo muku ne bayan na fara da karanta muku labaran duniya to da farko ga muhimman kanan labaran iran na ci gaba da mayar da martani game da matakin majalisar kungiyar tarayyar turai na amincewa da sanya rundunar kare juyin juhar musulunci ta kasar a jerin kungiyoyin 'yan ta'adda na duniya kasashen afirka ta kudu rasha da kuma sin za su gudanar da wani atisayen soji na haɗin gwiwa a watan fabrairu mai zuwa shirin samar da abinci na majalisar ɗinkin duniya cewa da wfp ya ce an tsagaita yunwa a somaliya amma ba a kai ga kauce mata ba to yanzu cikakkun labaran iran na ci gaba da mayar da martani game da matakin majalisar kungiyar tarayyar turai na amincewa da sanya dakarun kare jun juhar musulunci na kasar a jerin kungiyoyin 'yan ta'adda na duniya ministan harkokin wajen iran hussein amin abdullahiyan ya ce majalisar tarayyar turai ta eu ta nutse kan a ruwa ta hanyar jefa ƙuri'a don yin kira ga tarayyar turan da kasashe mambobinta da su sanya rundunar ta irgc a cikin jerin kungiyoyin 'yan ta'adda na duniya a cikin wata tattaunawa ta wayar tarho da aka yi ranar alhamis da shugaban manufofin ketare na kungiyar tarayyar ta turai george borrell amir abdullahian ya yi kausar suka ga abin da ya kira rashin adalci da kuma kuskure na majalisar tarayyar turan ya zama dole a mutunta tsaron juna a duniyar diplomasiya da kuma ƙara yarda da juna maimakon bin harshen barazana in shi shi yana mai shan alwashin mayar da martani kan hakan iran ta sha sanar da cewa irgc runduna ce wacce take ci gaba da taka muhimmiyar rawa wajen tabbatar da tsaron iran da yankin musamman wajen yaƙi da ta'addanci babban jami'in diplomasiyan ya jaddada cewa majalisar dokokin iran za ta ba da amsa mai karfi bisa doka ga shirin kuma ya buƙaci majalisar turai ta yi tunani game da mummunan sakamakon da ke tattare da tunaninta mukaddashin babban sakataren hukumar majalisar ɗinkin duniya mai lura da tattalin arzikin afirka unica antonio pedro ya bayyana cewa ya kamata a gaggauta aiwatar da yarjejeniyar yankin ciniki marar shingen nan ta afirka wato afcfta domin hakan zai bunƙasa harkokin kasuwanci tsakanin afirka tare da haɓaka masana'antu wata sanarwar da hukumar ta unica ta fitar rawaito pedro na cewa duba da tarin alharan da ke kunshe cikin yarjejeniyar a hannu guda kuma za su iya tabbata ne kawai idan aka aiwatar da yarjejeniyar yadda ya kamata pedro ya ce babban burin yarjejeniyar shine taimakawa kasashe masu karancin ci gaba murmurewa da kara bunƙasa yana mai ba misali da kiyasan da uneka ta yi na baya-bayan nan wanda ya nuna cewa muddin aka aiwatar da yarjejeniyar cikin nasara babu makawa zai yi tasiri sosai ga gdp da kasuwanci da ma walwalar jama'ar nahiyar jami'in na majalisar ɗinkin duniya ya kara da cewa nasarar aiwatar da yarjejeniyar ta afcfta za ta taimaka wajen ƙara ƙarfin afirka da kuma yiwuwar rage dogaran kasuwancin da take yi a halin yanzu kan abokan hudar ƙasashen waje a cewarsa wannan ya kasance mai mahimmanci bisa la'akari da raunin nahiyar da ya fito fili bayan barkewar annobar cutar covid-19 da rikicin ukraine ya kara da cewa afirka na bukatar rage illar da ke tattare da abubuwa marasa kyau da za su iya kunno kai a nan gaba kasashen afirka ta kudu da rasha da kuma sin na shirin gudanar da wani atisayen soji na haɗin gwiwa a cikin watan fabrairu mai zuwa atisayen zai hada rundunonin sojin ruwa na kasashen guda uku dukkaninsu mambobin kungiyar brics ta kasashe mafiya samun bunkasuwar tattalin arziki a duniya sanarwar da rundunar sojin afirka ta kudu ta fitar ta ce afirka ta kudu za ta karbi bakuncin sojin ruwa na kasar sin da na tarayyar rasha a yayin wani atisaye a teku tsakanin ranakun 17 da 27 ga watan fabrairu domin karfafa dangantakar da ke tsakanin kasashen uku za a gudanar da wannan atisayen na haɗin gwiwa daga durban tashar ruwa mafi girma a kudancin afirka da richard bay mai nisan kilomita 180 daga arewa wannan shine karo na biyu da ake gudanar da irin wannan atisayen a tsakanin sojojin ruwa na kasashe uku bayan na farko da aka yi a watan nuwamban shekarar 2019 a birnin cape town na afirka ta kudu in rundunar sanarwar ta kara da cewa atisayen zai hada da sojoji fiye da 350 na afirka ta kudu a bangarori da dama da takwarorinsu na rasha da na kuma sin don yin musayar fasahohi da makamar aiki kasar afirka ta kudu daya daga cikin masu fada a ji a nahiyar na a cikin kasashen da suka ce ba ruwansu game da rikicin da ke faruwa tsakanin rasha da kuma ukraine duk da matsin lambar kasashen yamma da amurka kan kasashen da suka kiyantar da rasha kan mamayar da take wa ukraine sai dai babbar jam'iyyar adawa ta afirka ta kudu democratic alliance ta ce maraba da jiragen yakin na rasha da afirka ta kudu ta yi yanuwar cewa jam'iyyar anc mai mulkin kasar ta zaɓi bangaren ta a rikicin na ukraine to ana shan waɗannan labaran ne daga nan rediyo hausa voh daga birnin tehran daraktan shirin samar da abinci na duniya ya ce tallafin da ake samu daga masu hannu da shuni irin su amurka da jamus ya taimaka wajen takaita yunwa a somaliya amma har yanzu da sauran na akaba david belson ya ce kasashe a yankin kahon afirka sun fuskanci wani yanayi da ba a taba ganin irinsa ba bayan fari na tsawon shekaru kuma hukumar ta majalisar ɗinkin duniya tana sa ran ayyana yanayin yunwa a somalia kafin masu ba da agaji su tsoma baki mr bisley ya bayyana hakan ne a wata hira da kamfanin dalancin labaran associated press a taron tattalin arzikin davos ayyana yunwa in shi shi na nufin sama da kashi biyar na gidaje na fama da matsanancin karancin abinci kuma sama da kashi 30 cikin 100 na yara na fama da matsanancin rashin abinci mai gina jiki sannan sama da biyu cikin mutane dubu goma na mutuwa a kowace rana ta Allah a watan da ya gabata amurka ta sanar da karin dala miliyan 411 a matsayin karin kudade ga rikicin kasar somaliya bayan wani rahoto da majalisar ɗinkin duniya da wasu ƙwararru suka fitar ya nuna cewa sama da 'yan somaliya miliyan 8 ne ke fama da matsanancin karancin abinci sakamakon fari da tsadar kayayyakin abinci wanda ya sirwantar da rayukan dubban mutane to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan. To marilla bayan labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mu ta shirye-shirye inda kuma za mu farawa da shirin nan namu mu koma noma. masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin mu koma noma shirin ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaka da noma da kiho a yau za mu dubi ne akan wani yunkuri na noma da bunƙasa shi mai taken samar da abinci sannu a hankali ko kuma slow food movement za mu dubi a kan manufar wannan kungiya da kuma abubuwan da ta sa gaba da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. to da dama daga cikin mutane suna ɗaukar salon noma da ake da shi a cikin nahiyar afirka a matsayin na dauri wanda lokacinsa ya wuce sai dai kuma a lokaci ɗaya wannan salon noman na afirka ne yake rike da mutanen nahiyar yake wadata su da abinci wannan shine layin tunanin edi mukibi wanda manomi ne ɗan ƙasar uganda wanda kuma a halin yanzu shine ya karbi jagorancin kungiyar nan ta slow food movement wannan kungiyar dai a yanzu a karkashin jagorancin mukibi ta mai da hankali ne wajen kare salon noma da ake da shi a nahiyar afirka wanda kuma a cikin kasashe 160 ake aiki da shi wato ba cikin nahiyar afirka ba har da wasu kasashe abin nufi shine salon noma na gargajiya wanda akwai ayyukan da sun kai dubu goma da suke ƙarƙashin wannan salon noma ɗin a sassa daban-daban na duniya muna noma amfanin gonar da ake yi a yankuna na zafi kamar kofi koko da sauran hatsi da ake amfani da shi a matsayin abinci na tushe a ƙasar uganda da kuma yalo da dankalin gargajiya hakanan kuma mafi muhimmancin abinda ake noma a ƙasar wato ayaba wannan shine abin da edi mukibi ya bayyana to ita dai wannan kungiya ta slow food movement idan muka koma tarihinta wanda ya kafa ta dai shine carlo petrini a wajajen shekara ta 1980 a matsayin mayar da martanin akan shagunan abincin nan na amurka mcdonald da suka watsu a duniya mcdonald ya ta shahara da yin abinci cikin gaggawa inda 'yan mintuna kaɗan daga sanda mutum zai buƙaci a bashi abincin za a dafa mashi a bashi to shi dai wannan mutumin ɗan ƙasar italiya petrini ya kasance ɗan fafutuka a fagen siyasa a ƙarƙashin jam'iyyar gurguzu ta ƙasar ta italiya sai dai a wajajen shekara ta 2004 ya kafa wata jami'ar ilimin kimiyya ta university of gastronomic science gastronomic science university of gastronomic science wacce ta fito da wani sabon tsari akan aikin gona domin samar da abinci wadatacce wannan ne ya sa aka zaɓe shi a matsayin gwajin shekara a wannan lokacin aikin da wannan kungiyar da ya kafa take yi a duniya shine kare hanyar yin noma ta gargajiya da kuma kare nau'o'in abincin da ake da su aikin kungiyar dai ba tsaya a cikin wani yanki ko nahiya ɗaya ba ya shafi duniya baki ɗaya sai dai kungiyar ta fi mayar da hankali akan ƙasashe masu tasowa saboda su ne suke fuskantar barazana daga manyan kamfanoni a harkar noma. hakanan kuma a ƙarƙashin wannan ƙungiyar da akwai shirin samar da kasuwar abinci wacce za ta haɗa manoman gargajiya a ko'ina suke a doron ƙasa don haka ƙungiyar tana aiki ne da ƙungiyoyi da ake da su a cikin ƙasashe da dama domin wayar da kai akan yadda za a kare salon noma na gargajiya kuma a yi shi cikin inganci. to ƙoƙarin kare irin wannan salon noma da kuma amfani na gargajiya da ake da shi wani abu ne wanda aka ɗan kwana biyu ana yi daga mutane mabambanta a nahiyarmu ta afirka da akwai ƙungiyoyi da suke wannan irin aiki ta yadda suke ƙarfafa manoma da su riko da iri da suke amfani da shi wajen shuka yammacin afirka kuwa shine a gaba wajen yawan nau'o'i daban-daban na kayan abinci don haka irin waɗannan manyan kamfanonin masu furoje-furoje daban-daban suke son kashe wannan irin hanya ta wato abinci mambanta da ake da shi ta hanyar da za su rika bijiro da nasu salon da kuma dabaran nasu saboda kare manufofinsa tattalin arziki. suna bijirowa mutane da iri na abincin da in an shuka shi cikin lokaci kaɗan zai ba da amfani mai yawa saboda haka yana da jan hankali sosai ga manoma sai dai kuma a lokaci ɗaya jan hankali da kyawun na irin na ɗan maciji domin ba a sake shuka irin da aka saya daga irin waɗannan kamfanonin a wani wuri a nan gaba saɓanin amfanin gona na gargajiya da idan an ajiye gero a rumbu za a iya ɗebowa idan shekara ta kewayo a tafi a watsa shi a cikin gona ko mai tsiro ya girma ya bada amfani su kuwa irin waɗannan irin da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa musamman manyan kamfanoni suke canza ƙwayon halitta da an shuka shi to shekara mai zuwa sai an sake sayan wani wato zai zama sun yi amfani da wannan a matsayin makami ko akala za su riƙe wuyan manoma a ko'ina suke a duniya in sun ga dama sun ba da iri a noma in suka riƙe kuma a rayu cikin yunwa to ƙungiyoyi irin waɗannan na slow food movement suna aiki ne domin kare irin wannan salon noman na gargajiya da ana shiɓacewa sai dai hakan baya nufin cewa suna faɗa da amfani da kayan aiki na zamani na noma suka hada da waɗanda ake amfani da su wajen wato huda da makamantansu ko kuma ma yin shuka to ma sauraro aka za mu dasa aya a cikin shirin namu ma sauraro za mu dasa aya a nan saboda lokacin shirin mu kurare ne na fatan an ji daɗin abubuwan da aka saurara kafin mu karkare baki ɗaya muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu Shirin mu koma noma kenan tun kuma ga shirin nan na mu koyi harshen Farisanci. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci da dala ubangiji a yau za mu shiga cikin darasi na 36 amma kafin mu shiga cikin shirin gadan-gadan dai muna kara tunta da masu sauri cewa za a iya samun mutanen wannan shiri a cikin shafin mana intanet kuma muna watsa shirin a kowace rana ta talata kama da aka saba ji. a cikin shirin na yau za a ji cewa kama dai da ta kasance a makon da ya gabata cewa muhammadu da shi da abokinsa ramin bayan sun kammala sayan jika ta hawan dutse sun kama hanyar su ta zuwa wurin sayan takalma wanda ake amfani da su domin ayyuka na wasanni. A nan kusa da inda suke akwai wani babban wurin sayar da takalma na wasanni. Sun shiga cikin wannan wurin sayar da takalma sun kuma ga takalma iri-iri. Domin jin yadda ta kaya tsakaninsu da mai sayar da takalman nan sai kasance ta da mu a cikin tattauna ta gudana tsakaninsu. Amma kafin nan sai an saurari kalmomin da za a amfani da su baki ɗaya a cikin tattaunawar kamar haka. da rana. rana درانه خوش da zuwa. دزوه بفرمایید بسم الله کفش تاکلمی یک جفت کفش تکن تاکلمی گده کفش ورزشی تاکلمین واسنی ما می خواهیم مو مناسو برای من گرینی برای دوستم گا ابوکینا اینجا نن مدل سامپری مدل ها سامپری سامپری مختلف دبن دبن چطور است؟ یا یا یکی خوب است؟ یا نه دکو قشنگ میکو اما اما به نظرم اگنینا کوچک Ƙarami. شماره Lamba. بزرگ بابا بزرگتر to madalla to jama'a masu saurare kun dai daga kun ji cewa muhammadu da ramin bayan sun riga sun sanya takalman da suka saya kowanensu ya riga ya amince da takalmin da ya saya kuma ya tabbatar da cewa zai yi amfani da shi a wajen hawan dutse da za su je kafin wannan lokaci ne abdullahi salo lokacin muku fatan alheri a tarbe mu a shiri na gaba. to ina kuma da hakan ne ma muka kawo karshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci wani sabo sai can da yammaci idan an sake lalabo mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na tsara na kuma gabatar da shirin ke cewa ku tarbe ni a cikin shirin muna yammacin thank you